kumente, kere kumente, kusembelemene, kusuburbulemene subscribe, hakadhalika kulangwali wannan wato hatimi na ƙararrawa ta yadda a koda yaushe aka ɗora sabon ɗauka za ku same ta bai tare da ɓata lokaci ba. Babu wanda ya kai ku iya aro kaya? <laughs> Shiga gidan haya? hawa mota haya packaging da a duniya ni ban ga wanda ya fi ku iyawa ba sha sha sha wannan fa ba komai bane ba illa act ya kuke gani na iya acting to je ka ya za magana kuma kana korata shine dalilin sarki ma fi mishkila a bazzancan a bazzancan dan ƙauye <laughs> malama indu wai kuwa idan mutum ya zo zance wajen ki yake masa ibro ga indo ibro ba faka ce kome ba kuma fa indo san ka take yi to kenan tijjani asasi ga indo Allah, da Allah, da me zan gani haka alulu ba mu dace da ita ba ibro kai ne fa ka fi dacewa da indu uwa ce ka gani ba <laughs> To duka duka dai abinda zamu iya kawo muku kenan da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka kuma ga muna muna ta cancarewa ni da Rangila masta, Rangila ya cancarewa ce